Ƙasashe 49 daga cikin 55 na nahiyar Afirka ne aka sanar cewa sun samu takardar gayyata domin halartar wannan babban taro da zai gudana a ƙarƙashin jagorancin shugaba Joe Biden na Amurka. Don a yammacin Lahadin da ta gabata ne tawagar Nijar a ƙarƙashin jagorancin shugaba Mohamed Bazoum ta tashi daga birnin Yamai don zuwa ƙasar ta Amurka da nufin halartar wannan zama da zai mai da hankali akan fannonin da suka hada da demokradiyya, shugabanci da sha'anin tsaro. da yake bayyana ra'ayinsa shugaban kungiyar fcr sule umaru ya yaba da wannan yunkuri na gwamnatin amurka wanda a cewarsa babu tantama abu ne da zai amfani afirka fiye da yadda abin yake a tsakaninta da sauran manyan kasashen duniya kasan lokaci zuwa lokaci ita wannan kasar ta rene mu faransa tana zanki taro na afirka da faransa to an taɓa yin kuma taro a afirka da china to muna ganin cewa da taro afirka da amurka taro ne wanda yake zai hin waɗanda duka armashi saboda ita amurka nan ƙasa ce da tijuwa wadda take sasan darajar wato demokarasiya da 'yancin ɗan adam wadda yake bisa gare shi ne muke fafataka na biyu kuma ƙasa ce wadda take tana darzanta ƙasashen afirka gwargwado fiye da dukkan sauran ƙasashe na uku ƙasa ce wadda take tana kama ƙasashen afirka taimako masanin doka bugu da ƙari shugaban gamayyar ƙungiyoyin rezo esperance bashar mamman wanne yake kallon wannan taro da mahimmanci ya shawarci gwamnatin amurka ta ƙara duba halin da al'ummomin afirka ke ciki a yau sanadiyar halin da aka shiga a duniya afirka ga yadda take eh, fama da harkar yunwa da harkar talauci da harkar jahilci da harkar tsaro ya kamata ya kasance taimakon da ake a kawo ma kasashen afirka taimako ne wanda yake iya tasiri wanda yake iya canza yanayinsu a wannan lokacin ne su ma amurkawan za su samu rabonsu cikin bunƙasar jama'a saboda ba ka iya ka yi kasuwanci da talaka in talauci ya kai ya kawo da abin da yake nema abin da za a yi ci ne da za a sha ko da yake akwai alamar ci gaban demokradiyya a wasu ƙasashen nahiyar yan fafutuka na fatan ganin amurka ta yi amfani da wannan haɗuwa don jan hankulan shugabanni akan demokradiyya ta gaskiya ya kamata ne a ce amurka yau ta ɗauki matakai kwakwara na darzanta a demokrasiya a cikin waɗannan ƙasashe namu na afirka waɗansu shugabanni waɗanda cikin ƙasar suna kamar demokrasiya ne ta waje amma idan ka je cikin ƙasar su kana ganin 'yan ƙasar suna cikin halin kakani ka halin matsaloli waɗanda in ka diba demokrasiya ɗin ta ci baya take koma musamman babu ita halin da 'yan diasporar afirka ke ciki a amurka da batun shugabannin matasan afirka kiwon lafiya sha'anin cimaka da makamashi da hanyoyin zirga-zirga na daga cikin batutuwan da ƙasashen afirka da ƙawarsu amurka za su taɓo a wannan babban taro wanda a ƙarƙashin sa gwamnatin biden ke fatan ƙara inganta matsayin da take kansa a gogayyar da ke tsakanin manyan ƙasashen duniya don ƙarfafa hulɗarsu da nahiyar afirka sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger